jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan lokaci a ainihin cikin wannan masallaci mai albarka lokacin da mukan tattaro don karanta da kuma yin bayanin da ya sauƙaƙa na ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na ramadana kamar yadda aka saba kowace shekara har yanzu a cikin wannan masallaci mai daraja masallacin juma'ar kofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na sha tara ga watan ramadana sha tara ko? na sha tara ga watan ramadana daren ishirin kenan wato mun shiga darare goma na ƙarshe shekara ta 1433 hijirar annabi musa <laughs> hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina don assasa daular musulunci wanda wannan lissafi in ya inganta ya yi daidai kenan ga bakwai ga watan august na shekara ta 2012 miladiyar annabi isa alaihissalam kamar yadda suka ce da yardar allah subhanahu wa ta'ala a yanzu za mu ainihin abin nan ci gaba da karanta abin da ya sauƙaƙa idan ba kuma manta ba mun karanta aya ta tamanin ne ya bani isra'ila kad an jaina min aduwikum zuwa ta wadda ta tamanin da ɗaya ita ce ba ti mara zaƙa na kuma lata ɗagau fa illa alaikum ghadabi za mu ainihin ci gaba da yardar Allah kuma alaran ma zai sake lalota daga ya bani isra'ila kad an jaina don muna magana a kan tserar da annabi Musa ne da banu Isra'ila da halakar da ainihin fir'auna sannan muje abubuwan da za su biyo baya kafin karanta abubuwan da suka sauƙaƙa ina so in ɗan jawo hankali in faɗakar da wasu 'yan uwa musamman waɗanda kan ainihin turo a yi musu addu'a domin suna roƙon Allah ya azurta ko ‘ya'yansu ko kuma su da mazaje na ƙwarai. To, muna magana kun san babu waɗanda suke sauraron tafsiri musamman irin wannan mai zafi sai mutanen ƙwarai. Kenan ina kyauta tsammanin mazajen ƙwarai duk suna je, saboda haka muna ta samun tambayoyi. to ga mazajen kwarai suna neman su gano ina ne za su gano matayen kwarai sannan ba tallan su ake ba ko da shike sunna ta koyar da mu har da nassin alkur'ani a cikin sun ma da muke na yanzu na annabi musa da harun an koyar da mu iyayen kwarai idan suka ga 'ya'yan kwarai mazan kwarai su kuma suna da 'ya'yan kwarai to suna iya yi musu magana cewa ku zo ku nemi wance zan auren maka da ita a kan sadaki kaza ko kuɗi hannu ko kuma bashi ko ban bayanci wannan ba tsakanin annabi shu'aibu alaihi salam ko annabi shu'aibu ba uban kwarai bane 'ya'yan annabi shu'aibu ba 'ya'yan kwarai bane sannan shi annabi musa kuma ba annabin kwarai ba ne ba mutumin kwarai ba ne to saboda haka akwai buƙatar musan wane ne uba su waye waliyai wannan yana da bukatar a ainihin abin nan rika ba mu information musamman a baiwa shugaban limamai kuma limamin wannan masallaci na kan da har labari wato malam harisu a bashi labari akwai ina da buƙatar in samu matar ƙwarai in zo in samu liman in faɗi mishi wannan ba aibi ba ne kada ka tsaya ka ce kawai sai in ka ganta akan titi yawanci waɗanda za ka gani akan titi suna sharkoliya da ba na ƙwaran ba ne kada ka ce sai sun haɗe a makaranta sun yi magana tukuna da mijin da yake haɗuwa da budurwa a makaranta su tattauna su yi menene ba su aikin ƙwarai ba don kai saurayi ko kuma kai mai neman mata ba ka ganin mace haka kawai ta tafi makaranta ta nemo karatu ka je ka kama magana da ita wai za ka aure ta wani abu da kai lalatacce ne ba kai sunna ba tun farko wajen neman abin sai ka tura ko ka je da kanka wurin iyayenta ka nemi izini na ga wace ina da bukata a bani izini in yi magana da ita in mun sasanta to shikenan kenan zai turo ainihin abin nan magana aure malaru su ko haka ke amma kawai sai ka je ka samu yarinya aji watakila ma kai malami ne ka je kana magana wai wai wai kana son ta ne da aure wannan ba sunna ba ce kuma wannan ba aikin kwarai ba ne ina fata an fahimta kun gane ko gane ba eh wasu ma ta facebook wai daga nan ne za a yi ainihin abin nan za a yi soyayya za a nemi maganan aure watakila ma har a faɗi sadaki da sauransu ba haka ake ba idan an gani ana da bukata kai ko kai uba in ka gani ko kuma kai uban yaro sai ka ga wane yana da diyar kwarai kai kuma ka san yaron ka na kwarai ne kana son ka neman mushi matar kwarai sai ka je ka yi magana kuma ka ce wa yaron kai na ga diya kaza ina ganin wannan yarinya tana da kirki kaza kaza kaza ka ainihin abin nan a zan yi magana da iyaye ko zan tura a yi magana da iyaye duk wannan is in order kuma wannan yana da ɗaya daga cikin abubuwan da suke gyara al'umma domin shi aure shine asasin ainihin zamantakewa baki daya idan aka yi aure daga nan ake fara gida daga gida ne ake fara unguwa daga unguwanni ne ake hada gari daga garuruwa ne ake hada jiha daga jihohi ne ake hada kasa haka ne ko ba haka bane so in gidajenmu sun gyaru hanyar ainihin assasa zuriyar mu ta gyaru shine tabbatun magana aure an tsare doka an tsare sunna to da Allah ba za a samu matsala ba za a samu ƴaƴa na kwarai zuriya ta kwarai masu kirki masu ainihin abin hankali masu ladabi masu da'a waɗanda za su zama ainihin sun yi wa ƙasa amfani sun yi wa al'umma amfani sun yi wa addini amfani saboda haka duk wanda yake da irin wannan ko kana da ɗa na kwarai kana son a samun mashi ɗiyar kwarai ko kina da ɗiya ta kwarai kina son samun mutu miji na kwarai ko ke diyar kwarai ce mata kwarai ce kina son ki samu miji na kwarai babu laifi ainihin a yi tuntuɓi waɗanda an san cewa suna mu'amala da mutanen kwarai domin a haɗa ainihin aure na kwarai a tabbatar da suna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don al'umma su gyaru ana iya samun mala harsu in ba ku gane ba ana iya buga waya a samu ciyaman na kwamitin masallaci waya mai namba 08066951614 an ɗauke ta ku 08066951614 amma ba ke ce za ki buga mushi ba waliyinki ne zai buga su yi magana na fata an fahimta ɗaya kenan a ka haɗa shi da liman <laughs> ba ni za ka haɗa shi da shi ba magana ta biyu ina son yi amfani da wannan dama in kira da babban murya ga ɗan bokonmu waɗanda addini ya dama musamman ainihin lauyoyi alƙalai da sauransu da kuma 'yan kwamitinmu na jiha waɗanda suke wakiltar jihar katsina a wajen gyaran tsarin mulkin najeriya akwai alamu da suke gwada ana son a yi makarkashiya a yi zagon ƙasa a kan haƙƙi da 'yancin yin shari'ar musulunci ga al'ummar musulmai saboda haka muna jawo hankalinsu da babban murya lallai su ɗauki dukkan mataki ba wai kawai su tsare ɗan wannan haƙƙin da ya ragu na aiwatar da shari'ar musulunci ba a'a har ma wajibi ne ya zama a gare mu da dukkan ainihin wanda yake musulmi ba kawai 'yan kwamitin gyaran constitution din ba hadda ƙungiyoyin musulmi na matasa da na 'yan boko da na lauyoyi da na likitoci da sauransu su ainihin ba da gudunmawarsu wajen gyaran wannan tsarin mulki din. alal akalla shari'ar musulunci ta samu ainihin daraja wadda in ba ta fi ƙarfin darajar shari'ar turawa ba shari'ar gargajiya to a ce akalla an yi kafaɗa da kafaɗa babu wani wata doka da za a ce in ta karo da ta addini ta alkur'ani a ce wai wai shikenan sai a bar ta qur'ani a koma kan wancan kowace doka ce bata isa ba a tsarin ainihin Najeriya saboda Najeriya kasa ce ta ainihin addini addinan kuma guda biyu ne kawai suke da Christianity da Islam kuma komai ainihin rashin komai ballidanci mutum ya san a Najeriya wato ainihin magana farko addinin farko a Najeriya shine Islam sannan addinin da yake da majority wajen mabiya shine Islam sannan addinin da yake da doka rubutacciya tun sama da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da uku shine addinin musulunci gaba ɗaya rayuwar musulunci rayuwar shugabanni rayuwar auratayya rayuwar talakawa rayuwar hatta eh, hakkokin dabbobi hakkokin marayu hakkokin masu rauni da sauran waɗannan dokoki ne rubutattu a cikin addinin musulunci tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ritin law ne ba ainihin wato doka ce kawai ta karci su zauna su tsara ba kuma doka ce wadda an kalubalanci duniya an kalubalanci majalisar duniya ina aibinta ina laifin shari'ar musulunci haƙoƙin ɗan adam babu inda ake da haƙoƙin ɗan adam a dokokin duniya gaba ɗaya kamar addinin musulunci hakkokin mata yancin mata yancin yara ƙanana yancin ainihin dattawa yancin wato masu rauni yancin dabbobi yancin ainihin abin nan ƙasa yancin ciyawa yancin ruwa yancin yancin yancin in ka fara karanta a cikin dokokin addinin musulunci a alkur'anin, a alkur'anance wallahi sun babu doka a duniya da ta kai su sannan ba yau ne kawai wasu suka zauna suka sha kwafi ko suka kurbi giya ko suka ainihin shaki taba ko wiwi suka je suka yi tunanin ba za suka rubuta ba a'a waɗannan dokoki ne made from almighty Allah Allah mai kowa mai komai wanda ya san farko ya san ƙarshe ya san yanzu ya san da ya san gabas ya san yamma ya san maslahar sama ya san maslahar ƙasa ya san maslahar mala'iku da ainihin mutane da aljanu ya san maslahar kwari kai har kwayar zarra Allah maɗaukaki yana lura da ita kuma ya ainihin yi ƙoƙarin tsare musu haƙƙinsu abincinsu wato maslahohinsu da sauran ire-irensu. wake da dokar da ta kai ta wannan wa ya fi cancanta a bi dokokin shi kamar wannan Allah din subhanahu wa sau saboda haka muna jawo hankalin duk wanda yake musulmi ya lura akwai ainihin tunanin a yi makarƙashiyar soke sashi na ɗari biyu da saba'in da uku da saba'in da bakwai a cikin wannan constitution din don a yi wa aiwatar da shari'ar musulunci illa dole ne mu tashi sai mu tabbatar da cewa wannan abin bai yiwu ba sannan akwai wasu hikimomi da dabaru da ake bi don a ainihin abin nan aibata ko a illanta ko a zagon ƙasa ga ainihin hakkoki na musulunci da makamantansu saboda haka ya zama wajibi mu sa ido mu nazari malaman ainihin dokoki da suke cikin makarantu masu koyar da dokoki da sauransu suna musulmai su ji tsoron Allah su kare haƙƙin musulunci haƙƙin al'ummarsu kafin kare ainihin haƙƙin dokar turawa dokar ainihin abin da son zuciya dokar ƙarci da sauransu ina fata Allah maɗaukaki ya ba mu ikon jurewa mai duk irin abubuwan da ya kamata don tabbatar da samun nasara wajen magance waɗannan makidoji da ake so a shirya mana a daga ƙarshe ina son mu koma ainihin abin nan ayata tamanin alarama bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ya bani isra'ila kad an je na anjaynakum min ardikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا بني إسرائيل قد أنزلناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد أوى نعم نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري عجلت إليك رب لترضى نعم قال فإلا قد بتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين نعم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نعم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا نعم أفطال عليكم الأحد أمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوذر من زنة القوم فقذفنا وكذلك ألقى وكذلك فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلى إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نعم الله سبحانه وتعالى a cikin wannan ainihin abin nan aya da muka karanta jiya ya yi kira ne ga banu Isra'il kamar yadda can baya yayin da annabi musa ya yi addu'a yana neman taimako bayan da allah maɗaukaki ya ce an amsa maka addu'ar ka ya musa ƙala uti ta laka ya musa allah ya tunatar da shi wa laqad mananna alaika marratan ukhra iz shi ukhtuka ya bayyana mashi ni'imomi da da ya mishi tun kafin wannan to haka kuma su suma banu isra'ila a yau bayan da Allah maɗaukaki ya tserar da su ainihin daga ainihin fir'auna ya ba su ikon suka ƙetare teku suka ainihin gani da idansu an halakar da fir'auna da ainihin rundunar shi da ƙarfin shi da dukiyar shi da menene da ya fito da ita don ya yi ɗagawa ya gwada cewa shi ya isa ya gwada ba za a iya mishi tawaye ba a sha to bayan wannan sai Allah maɗaukaki ya fara tunatar yana ainihin tunatar da ni'imomi waɗanda ya yi wa su banu isra'ila ɗin nan kamar yadda ainihin abin nan wato za mu je a cikin wannan nasi na alkur'ani wanda abubuwan mafiya yawansu sun faru ne bayan tunatar bayan ƙetarar da su su annabi musa ɗin abubuwa da suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya banu isra'ila suka mance da allah shine allah maɗaukaki yake tunatar da su a cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta da su banu isra'ila waɗanda suka gaji waɗancan da wannan waɗannan abubuwan suka faru a kansu da banu isra'ilan yau ɗin nan da muke ciki da mu kuma al'ummar musulmai da allah ya bamu annabi muhammadu ya yi mana baiwa ta hanyar halakar da abokanan gaba makiya annabi makiya musulunci makiya al'ummar musulmai makiya allah subhanahu wa ta'ala allah ya yi mana baiwa mun ga irin yadda allah ya yi da su to ana tunatar da mu gafa ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutanen kwarai sannan gafa irin abubuwan da su suke yi don haka mu tsaya fa akan tafarki madadi mu tsaya fa mu rungumi suna mu zama mun samu istikama a cikin al'amuran mu don wanda ya samu istikama ya tsaya tsayawar daka bai canza ba saboda mulki bai canza ba saboda ilimi bai canza ba saboda dukiya bai canza ba saboda kabilanci bai canza ba saboda tsoro bai canza ba saboda kwaɗayi to shine wanda yake samun tabbatacciyar ainihin rahama a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani Isra'ila kad an jaina ku min aduwikum mun tserar da ku daga abokin gabar ku wa adna ku janibat turil aimani muka yi muku alkawalin ainihin wato gefen ainihin eh, abin nan dama na dutsen nan domin ku amshi babbar baiwa babban ainihin sako constitution na Allah ainihin littafin ibada littafin rayuwa littafin littafin littafin wanda kuma wajibi ku aiki da shi ku tuna kuma mun sauka muku da almannu wasalwa mun yi bayani akan su jiya Allah maɗaukake ce to waɗannan mannu da salwa ɗin sai Allah maɗaukake ya saukar yace kuma kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tsagau alarma ka karanta mana كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا به فإلا عليكم غضبي الله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم يا بنو إسرائيل كتشي دقا تركا كان أبو بوا دا دا دا ما ستادي kuma babu ainihin wato chemical a ciki babu abubuwa na abin eh, masu cutarwa ba side effect wato ba ainihin irin abubuwa da ake shiryawa na daɗi na yanzu wanda ƙarshe idan mutum ya ci gaba ya ci gaba da shi sai kuma likita ya zo ya ce cin kaza ɗin nan da kake shi ya jawo maka ciwo kaza ci kaza da kake shi ya jawo maka ciwo kaza ci kaza da kake shi ya jawo maka ciwo kaza ba abin da ke faruwa kenan ba mu ɗan gata su sha siga ɗan gata su ci nama ɗan gata su sha abin nan eh, lemo su ci cakulet su yi menene sai shi kawai duniya ta zo likitanci kuma yana gwada mana duk waɗannan abubuwan cututtuka ne da kuwa an ɗauka shine cigaba gaba shine gata in ka je wasu sarauta 'ya'yansu su ne su ainihin masu mulki ‘ya'yansu su ne haka kuma masu dukiya da sauransu cin daɗi cin daɗi cin daɗi ƙarshe sai ka ji wannan ciwo ya zo ya yi abin ya girtse wannan ya binke wannan ya danke wannan sai ka ji an ce ka daina cin naman a jan nama ka daina cin mai ka daina shan suga ka daina ka daina duk abubuwa masu daɗi ka daina ka daina ka daina ka daina ka daina saboda me saboda ba irin waɗannan natural natural natural waɗanda Allah ya saukar waɗanda mun yi muku bayani jiya duk abincin da kuka ji an ambata a cikin alkur'ani Allah ya ambata a ci to babu cuta a ciki babu matsala a cikin shi kamar yadda muka bayani akan almanna wasalwa manna turba ce to darban nan kamar yadda muka faɗi muku lukatan akwai laraba da suke kiran zuma da ma wannan sunan kawai man sannan mun yi muku ita natural wato sauko daga sama take saukowa daga ikon Allah ba wai daga ainihin bindin eh, menene kudin zuma da bata sauransu to da ita zumar wannan da kudin zuman yake ainihin abin nan fiddawa da waccan darban dukkan su ittifaqan likitocin duniya sun yadda cewa magani ne saboda alkur'ani duka ya ambace su a nan ga almanu a can kuma ainihin zuma kun ji jiya har kogin zuma muka bayyana muku akwai a cikin gidan aljanna sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin zuma magani ce ko bai ba to sannan ga salwa mun yi ku bayanin yadda yanzu salwa ta karbu yanzu nan cikin ku duk wanda ya binciki salwa in ka kura ne za ka ga kawai har da signboard akwai kwan salwa ana saidawa akwai naman salwa an ce naman ta magani ne kwanta magani ne ta magani ne gashin ta magani ne ta magani ne har ta aka ce magani har kwafsan kwan gaba daya akwai wanda suke cewa kawai ma ka wanke kawai ka sa da kwafsan da ainihin abin nan yin shi ka ci har dan samfur muka gwada muku yadda ake abin nan kuma alaran mama ya gwada wannan saboda haka kun ga ya canza <laughs> <laughs> Allah ya samu dace eh? to Allah subhanahu wa ta'ala yace kulu wato ku ci min tayyibati ma razaqnakum wala tadghaw amma kada ku wuce gona da iri a lokacin da ake fada wa banu isra'ila wannan ana saukar musu da wannan dabban zuma da ainihin su waɗannan tsuntsaye salwa ko kuma mu ce eh, tantabaru ko ah, jinsin waɗannan abinan abinan din wadda su har yanzu duk tsufanka da ko menene in ka je in an hana ka cin jan nama an hana ka cin raman ragumi naman sa naman akuya naman sai a ce ka rika cin naman tsuntsaye ka rika cin naman su tantabaru su gasu nan su waɗannan ba su da problem to Allah subhanahu wa ta'ala kun ga a nan ya fara ainihin abin nan wadata da banu isra'ila da nau'o'in abinci wanda kuma ba sai an sha wahala ba ba sai an yi noma ba ba sai an yi girbi ba ba sai an yi dashe ba za ku ji abin da banu isra'ila suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da cewa kulumin min tayyibati ma ala taɓa kada ku wuce gona da ita kada ku ɗiɗi ba ku ce za ku boye shikenan an tsaya a nan ba ci gaba da bayani ba za mu yi bayani na gaban Allah ya soya da kada ku wuce gona da iri saboda an ku ni'ima kuma ku je ku yi tashar holiya ko kuma ku wuce gona da iri wajen almubazzaranci ko ku wuce gona da iri wajen yin amfani da su ba irin yadda shari'a ta ce ba in ku yi haka bala'i zai sauka a gare ku fayahilla alaikum ghadabi sai fishina ya sauka a kanku za ku haɗu da fishina wanda kuwa ainihin sakamakon haɗuwa da fishin Allah ba kyau Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wanda fishina ya sauka a gare shi wanda fishina waɗanda fishina ya sauka a kansu to hakika ire iren su duka waɗannan sun halaka sun zama shakiye marasa arziki sun zama sun zama za mu bayani akan wannan Allah subhanahu wataala ya so yadda abinda nake so point din da nake so mu koma akan wannan Allah ya tserar da ainihin annabi Musa da banu Isra'ila daga fir'aunan da yake kwankwada musu bala'i yake ainihin kwaskantar da su da wulakantar da su yake raya ‘ya'yayensu don ya da su bayi yake yayyanka ‘ya'yayensu da aka ainihin haifa a matsayin maza kuma ya ce wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim can baya mun ce sun fito kamar yadda muka karanta aya fir'auna da mutanen shi sun fito sun bar gonakinsu sun bar lambunansu sun bar gidajensu sun bar sun bar sun bar abubuwan da duk suke alfahari da shi har fadar fir'auna da ainihin taskokin dukiyoyinsu taskokin dukiyoyin har na wazirai shi da sauran yare-yarensu gaba ɗaya Allah maɗaukaki sai ya tattara su a nan sai aka yi shiru ba a ce ga yadda aka yi da su ba banu isra'ila da an ce an saukar musu da almanu wasu amma in ba kuma ta mun dan yi muku ainihin shoyin tomorrow can baya muka ce an gadar da su ga banu isra'ila kamar yadda wannan ya tabbata a cikin suratu shu'ara aya ta hamsin da tara alarama kamar yadda Allah ke cewa kazalika wa auras na ha kazalika wa auras aurasna bani isra'il yace kamar haka ne muka gadar da dukiyoyin da suka fita suka bari da gidajen nasu da mulkin da komai da komai ga banu isra'ila da suka yi imani da annabi Musa waɗanda aka shekara da shekaru ana bautatar da su su ana yanka musu ƴaƴaye ana bautar da 'yayansu mata da sauransu yau Allah madaukaki ya halakar da masu mulkin masu cutar da su din masu dagawar masu dukiyar masu masu masu ya gadar ga ainihin wannan abin ga waɗannan bayin Allah banu Isra'ila to kuma wannan ba ya tsaya bane akan mutanen Musa da mutanen fir'auna wannan alkawali ne yana na yanzu a ci gaba sakamako ga masu imani masu taimakon addinin Allah sakamako ga waɗanda ke kare cewa masu faɗa da addinin Allah haka yake babu canji sunnatullah ce sunnar Allah falan tajida li sunnatullah tabdila ba canji ga sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ko kuna so ko ba ku so haka abin yake ko kana ganin kai wayanka da dabararka da hikimarka za ka yi wa Allah wayo ka fi karfin Allah ko kuma a'a wannan lokaci ba irin da bane da ai babu kaza ba kaza ba kaza to wallahi wallahi summa tallahi Allah madaukaki ya san yau kamar yadda ya san can can can azal babu abin da ya boye wa Allah kuma ikon shi sai dai ma'ana babu canji game da ikon shi babu tawayewa babu na kasa yana nan daram babu canji ba wanda kuma isa ya kalubalanci Allah ba wanda ya isa ya hana Allah zartar da hukuncin shi ba wanda ya isa ya hana Allah taimakon bayan shi ba wanda ya isa ya hana ya wato Allah ya hana Allah halakar da waɗanda suke faɗa da addinin shi kamar yadda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a aya ta hamsin da tara ya faɗi irin wannan a aya ta ishirin da takwas a cikin suratu dukhan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ka zalika wa aurasna ha zalika wa aurasna na kare can an yi shiru ba a baɗi ba nan an ce an bayyana wato an gadar ga wasu mutane can baya mun faɗi muku suwaye waɗannan mutanen daban aka ce banu isra'ila suratul a'raf Rabi aya ta 137 ita ma tana ƙara mana sharhi akan wannan banu isra'ila nan da aka gadar musu waɗancan mutanen nan da aka gadar musu ga yadda bayanin su yake Allah ya ce wa awrasna alqauma lazina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allazina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aurasunal qauman ladhina kanu yustad'afuna mutanen da ake raunanar da su ake azabtar da su ake wulaƙanta su ake tozarta su bayi kaza kaza kaza sai muka gadar musu da masharikal ardi mahudar rana wa magariba da mafadarta ma'ana sai da Allah subhanahu wata'ala ya gadar musu da mulkin duniya baki daya da kuwa yustad'afuna kamar ku ne ahlus sunna wallahi summa tallahi in kuka tsaya ana ganin yara ne kanana ana ganin ba su da mulkiya ana ganin ba su da mulki ana ganin ba su da kaza ba su da kaza kuka tsaya kan addinin Allah kuka yi abubuwan da addini ya koyar da ku kuka yarda da shiro da malaman ku suke yi sai an wayi gari kun ga wannan abin ya tabbata akan ku da iz bi iznillahi ta'ala saboda haka wala ta hazan wala ta hinu wala ta hazanu wa antumul a'launa in kuntum wannan shine sharadi ku zo masu imani haka kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin suratu qasas al-ramma inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa nuridu أن من على الذين استضعفوا نعم wa muna nufin kuma muka yi nufin wato mu yi baiwa mu ainihin abin nan kyautata mu ainihin taimaki mu agazawa waɗanda ustufu aka raunana aka wulaƙanta aka tozarta aka kaskantar da fil a cikin ƙasa mu yi musu baiwa kamar yaya wa naj'aluhum a'imma mu sanya su su zama su ne shugabanni wa naj'alhumul warisin kuma mu sanya su su ne masu gado kamar yadda Allah madaukake ce kuma za mu haka ne domin mu gani za su manta da Allah da taimakon da ya musu su koma su yi aiki irin na waɗancan ko kuwa a'a za su tsaya tsayuwar daka akan abin da ainihin suke kai saboda shi aka taimaka musu lunuriya don mu ga kaifa ko maza yaya za su yi su in an ba su mulki su in an ba su shugabancin in an ba su power su yaya za su yi wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala daga nan a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wa'adna wa wa'adnakum janibat turil aymani muka yi muku alƙawalin wa'adi na haɗuwa a gefen ainihin wannan dutse na dama wa nazzalna alaikumul manna wasalwa mun yi bayani akan wannan alarama Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ya yi sharhi akan wannan jimlar ita ma da aka kawo ta gajeruwa wa wa'adnakum janibat turil aymani Allah subhanahu wata'ala anan ya bayyana wannan alkawalin da aka ambata su Musa ne da mutanen shi aka yi wa sannan akwai ainihin adadin lokaci kamar yadda za mu iya gani Allah in ka duba ainihin sura ta bakwai aya ta ɗari da arba'in da biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa wa'adna Musa talathina laylatan na'am wa wa'adna Musa talathina laylatan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina layla muka yi wa Musa alƙawali shi wancan wa'ad na ainihin ainihin eh, jikin ko geben dutse na dama Allah maɗaukaki yake fassarawa a nan mun yi mishi ainihin wa'adi lokacin haduwa salasi na laila darare talatin wa atmamna na bi ashirin sai muka cika waɗannan talatin ɗin da goma ga talatin ga ainihin goma is equal to 40 arba'in kenan ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya kasance dai arba'in kenan kaga lissafi ya shigo mathematics ya shigo plus kaza da kaza in an hada ya zama mai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul bakara aya ta hamsin da ɗaya yana cewa wa iz wa'adna Musa wa iz wa'adna Musa arba'in laylata ya isra ah. na ga na ga tsoro <laughs> na ga alama kana tafiya ne kamar kana tafiya cikin duhu eh. Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul baqara yayin da yake wannan abin nan bayanin ce ka ambaci lokacin da muka yi wa annabi Musa alkawari darare nawa arba'ina laila darare arba'in wannan alƙawali kuma alƙawali ne Allah ya ambace shi da suna alƙawali mai kyau ba alkawali ne na ainihin maras kyau ba ba alkawali ne na tsoro ba ba alkawali ne na narkon azawa da sauran ire-irensu ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wannan a cikin aya ta shida a cikin sura ta 20 a jerin alkur'ani inda Allah maɗaukaki ke cewa alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana rabbukum wa'adan hasana Allah ubangiji ku bai yi muku alkawali kuma alkawali mai kyau ba wanda kuka samu abu mai kyau a wurin alheri kuka samu abin da har ainihin tashin alkiyama akwai ɗaukaka da ainihin daraja ga ambatanku da sauran ire-irensu wa huwa alwa'du bi inzal at in baka san wani alkawali bane shine alkawali yayi kaza yayi kaza idan lokaci ya cika za a bashi littafi daga Allah subhanahu wa ta'ala cikar manzanci har yau ana ambatan at-taura da zarar an ce littattafan da Allah ya saukar zaka ji an ce kamar wa kamar taura kamar injila kamar zabura kamar alkur'ani mai girma wannan ainihin lokacin da Allah maɗaukaki ya umarci annabi Musa salam ya zo a wannan wurin jikin wannan dutsen daga gefen dama a lokacin ne aka saukar da a tauraɗin saboda haka wannan lokaci lokaci ne wanda ya mantuwa a ainihin wurin duk mai addini lokaci ne wanda bai kamata ba ya zama an manta da shi a wajen banu isra'ila da ainihin sauran duk waɗanda suka yadda da littattafan da Allah ya sauka saboda kun san mu musulmai mun yarda da littafin attaura littafin Allah ne idan musulmi ya karyata littafin attaura ko ya ainihin abin nan wulakanta shi da wannan karyatawar yana iya fita a musulunci kamar yadda idan musulmi ya karyata amin linjila littafin da aka saukar wa annabi isa alaihi salam ko ya wulakanta ya karyata annabi isa da wannan wulakantarwa yana iya fita a musulunci saboda me saboda mu mu al'ummar musulmai annabawa manzanni duka namu ne mun yi imani da na farko mun yi imani da na ƙarshe mun yi imani da manyansu mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rarraba wani daga ciki mu ce wannan ba namu bane wannan ba namu bane annabi nuhu namu ne annabi ibrahim namu ne annabi musa namu ne annabi isa namu ne annabawan da suke tsakanin su namu ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam namu ne kuma dukkan su dukkan su gaba daya ba wanda ya zo da wani addini in ba islam ba ko akwai annabin da ya zo da wani addini ba musulunci ba na kalubalance kiristoci su duba daga ainihin gefen farko na bible zuwa na karshe ina ne Allah ya ambaci addinin da ya baiwa annabi isa da sunan christianity ko wani suna daban ina ne annabi isa ya ce an aiko shi da addinin christianity ina ne annabi isa ya ce shi kirista ne ina ne annabi isa ya ce ku yi christianity amma mu muna da inda Allah ya tabbatar addinin musulunci ne aka aiko annabi Isa da shi shine aka aiko annabi Musa shine aka aiko annabi Ibrahim shine aka aiko annabi Nuhu da sauran annabawa baki daya kuma muna da wannan abin tabbatacce a cikin alkur'ani kai har a cikin littafan na kuma sannan musulmi in ka tambaye shi ya sunan addininka zai ce Islam a ina kaga wannan zai ce a cikin alkur'ani wane ne annabinka zai ce Muhammad a ina aka faɗi a cikin alkur'ani da addini ya zo da addinin musulunci wannan wato shine yake gwada maka addinin musulunci addinin Allah ne sannan musulmi addinin shi addini ne na ilimi sannan gaba ɗaya duk abin da yake bayan abu da sai abin da yake tabbatacce a bisa ilimi ko dai wanda Allah ya saukar tabbas manzo ya bayyana ko kuma abin da an gwada shi a aikace physically gashi tabbas haka yake sannan musulmi sai yadda da wannan musulmi bai yadda da tatsuniya musulmi bai yadda da zalunci musulmi bai yadda da rudu musulmi bai yadda da wasa Allah bai ainihin halice mu a duniya saboda da wasa ba a fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un saboda haka babu kida babu rawa ba shi danya tsakanin maza da mata babu waƙoƙi na rudu da rashin mai a tsarin shari'a a tsarin ibadar musulunci amma ka je ka tambayi sauran addinai ka tambayi sauran ɗari waɗanda suka karkace daga haƙiƙanin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne gwanin kiɗa wanne ne zabiya wanne ne gwanin haɗuwa tsakanin maza da mata wanne ne zabiyar zuwa wajen suna a rera a kada a yi rawa tsakanin maza da mata a zamanin annabi ko a zamanin abubakar ko a zamanin usman ko a zamanin ali da sauran ire-irensu na malame ce wal abharu abin da ya fi bayyana daga cikin bayanin da muka yi da can allah maɗaukaki ya ce wa anzalna alaikumul manna wasalwa abin da ake kira manna ba ainihin darbar kawai ba a'a ta haɗa dukkan wani abin da Allah ya yi wa mutane baiwa ba tare da sun sha wahala ba wannan yana shiga karkashin wannan ainihin abin jumla saboda Allah ya saukar da darba zuma daga sama gata da daɗi gata da amfani gata saboda haka ake kiranta almanu haka kuma abin da ake kira salwa ba kawai waɗannan tsuntsayen masu zane-zanen da sauransu ba a sauran tsuntsaye irin su tattabaru irin su kurciya da sauransu yan shilan su da manyan su duk suna shiga ainihin abin nan wannan abin nan layi din shine ainihin zabin da sheikh ainihin shankiti yayi a cikin shahararren littafin tafsirin shi da aka fi sani da suna adwaul bayan to alarama sai mu ketara har yanzu muna da buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ma'ana kulu dinnan wato harafi ne na ainihin umarni ma'ana jumla ce da Allah maɗaukaki ke ba da umarni da ita ga banu isra'ila wanda wannan umarnin ya hada hada duk wanda ya yi imani kamar yadda aka umarci banu isra'ila haka aka ambaci dukkan annabawa da kuma sauran al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa su ci daga tsarkakan abubuwa waɗanda suke na halaliya domin abincin ainihin muminai dole ya zama na halal ne dole ya zama tsarkakakke ne dole ya zama ba mai cutarwa ba saboda haka duk tsarin abincin da yake ciyarwa yake cutarwa na sha ne ko na ci ko me za ku ga musulunci ya hana musulmi ya ci ba kawai mai daɗin kawai ba a'a kuma mai amfani ba kawai mai daɗin mai amfani kuma tsarkakakke ba kawai tsarki na hakika ba har da tsarki na ma'ana tsarki na shi abin da za a ci da kuma ainihin yadda aka same shi ban da addinin musulunci wa yake maka irin wannan sauran addinai sai dai a yi ta kama kama kawai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan umarni a nan ya ce ku ci daga tsarkaka sannan ku ci kima sannan kada ku wuce gona da iri kamar yadda aka kafa wa banu isra'ila kada su ainihin wuce gona da iri aka yi bayanin irin wuce gona da irin da ba a so haka al'ummar mu ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan alkur'anin allah ya ambata mana tsarkakan abubuwa na halaliya waɗanda shari'a ta yadda mu ci kuma ya hana mu wuce gona da kai hatta abincin na halas an hana kai cin abinci irin na dabba ka cika ciki yadda za ka rika tafiya da kyar wanda ke cika cikin shi kuma bai bari sai ya je inwa ya ci abinci malama na musulunci sun tabbatar da mutum ne yana kashe kanshi kamar yana ɗaukar wuka ne kawai yana so ka zauna ka ce sai ka ci cika cikinka kuma ko yaya duk abin da gani ka ci duk abin da ka gani ka ci kana jin yunwa ba saboda haka annabi mai tsira mai shiryarwa mai tsira da aminci mai shiryarwa wanda yake shiryarwa cikin dukkan al'amuran rayuwa ya ce na nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu mu mutane ne wanda ba mu cin abinci sai mun ji yunwa ya alarma <laughs> da alarma bai yadda <laughs> sai ya ji yunwa ba amma yanzu sai ka kawo abinci da nama da ce ba zai ce ba na ɗaya suna ta ratsa shi na biyu tsufa <laughs> ya kama shi ya ji abin fizikali a aikace sau da haka matasa kada ku zama tamkar wawaye tamkar jahilai ba a cin abinci sai an yi mai sai an je yin kuma in an zo ba a yi ta ci a yi ta ci sai an cika ciki ba a'a kun gane ko a ci gwargwadon hali a kasa ciki kashi uku kashi uku daya cikin uku saboda mai abinci ɗaya cikin uku saboda me ruwa ɗaya cikin uku saboda me saboda haka sai ka ji ka noma amma wallahi in kana ainihin cika ciki ba kai ba wani lokaci sallah ma sai ta gagare ka ko ka zo wurin sallah kai ta yin bacci tafiya ma wannan sai ta zama maka aiki sannan kwanciya kai bacci ya zama maka bala'i da musiba da sauran ire-irensu saboda haka mu tsare wannan kada mu wuce gona da iri irin wannan ainihin abin nan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada a cikin wannan aya ta 81 a suratu taha Allah subhanahu wa ta'ala ya bada irin sa a cikin suratul baqara amma anan Allah ma karanta mana surata 57 Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzalna alaykumul manna wasalwa sai yace kulu na wa anzalna alaykumul manna wasalwa na'am kulu طيبات ما رزقناكم hmm. وما ظلمونا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن bayanin yaya ba. A can Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun ba su zalunce mu ba sun boye kenan ba su mu ba sun wuce gona da iri kenan ba su yi abin da Allah ya ce ba ba abin ba su yi abin da shari'a ta ce ba saboda haka sai sakamakon zalunci ya same su shine Allah madaukaki ke cewa walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suka zalunta saboda haka kai da dukiya har mulki an baka to kada ka wuce gona da iri ka tsaya kai bawa ne inda aka tsaye da kai in ka ketare ainihin iyaka wa man ya ta'adda hududallah faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare dokokin Allah iyakokin Allah abinda ya zalunci kanshi ba ya zalunci Allah ba ba wani ya zalunta ba saboda haka duk abin da Allah ya ce kaza to mu tsaya akan kaza in muka wuce gona da iri mu zalunci kanmu kuma sakamakon zaluncin nan zai dawo gare mu kamar yadda ya koma ga banu Isra'ila a yayin da suka wuce gona da iri a wannan jimla alarma kamar Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake kulu min tayyibati alladhi razaqnakum wa la tadghaw fi ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku da su kada ku wuce gona da ira kada ku wuce gona da iri fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku wa nahahum an tughyani fi ma razaqahum Allah ya hana su bisa wato ga aikata wuce gona da iri ne cikin abin da ya azurta su saboda me saboda yadda al'amari yake wanda ya ta'adda hududallah yake ƙetare dokokin Allah to wannan abin yana kai shi bi an yakfuru ni'mata ni'matuhu ta'ala su kafir cewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wuce gona da iri wajen abinci wuce gona da iri wajen mulki wuce gona da iri wajen dukiya da sauransu da gata yana shagaltar da mutane su bar bautar Allah su koma Allah wasanni su rika ainihin alfahari da ni'imomi su manta da tsayuwa ga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala maimakon su yi amfani da ni'imomin an yunfiqu rizqahu alladhi an'ama alaihi amwalihim bihi fil ma'asi sai su koma suna ciyar suna kashe dukiyar arzikin da Allah maɗaukake ba su a wajen ayyukan sabo saboda haka za ku ga wato zamanin jahiliya da kuma waɗanda a halin da ake ciki yanzu addini bai ratsa su ba da zarar ainihin biki ya zo ko da suna ne wannan common sai kaga ana ta nemo ina makaɗa suke ina mawaƙa suke kai wasu har da magiya a yayin da jihar katsina ta matsa ko jihar kano akan batun giya har ɓoyewa suke ko su tafi cikin arna su je suna wai wai dole sai an yi biki ma'ana sai an yi godiya ga Allah za ku ga a tara ne kun idi ranekun godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ranekun da za a yi sallah a yi zikiri da sauransu masu kuɗi da masu mulkinmu sun maida su godiyar Allah shine a saba Allah a yi kaɗe-kaɗe a yi wake-wake a yi cuɗanya tsakanin maza da mata a yi barnace-barnacen dukiya barnace-barnacen ainihin abin nan arziki abinci sa'ilin nan a kawo fasadi a gayyato barayi da sauran ƙar'irarsu in kai tambaya mai ake wai murnar idi ake idi kuwa an sanya shi ne ga musulmi don tunawa da girman Allah da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi a yalwata abinci babu laifi a kau da kai ga mata da kananan yara ba a ɗaure musu gindi da makaɗa da mawaƙa da sharholiya da karuwai da 'yan daudu da 'yan bori da sauransu su shigo su shiga layi a zo ana kallon su ana wallahi sun lahi wannan ba godiya ba ne ga Allah wannan bicinci ne kuma irin wannan ainihin abinan salo na godiya a ranar idi da ire-iren waɗannan abubuwan daga fir'auna yana cikin salon milkin fir'auna ku je ku duba ku gani Allah su subhanahu wa ta'ala ya yi bayani irin yadda suke hawa suke ainihin alfahari a kawo dawaki da waɗanda aka hau wasu ma ado kawai za a yi musu da kyale-kyale da zinare da azurfa kai har ainihin a ɗora makullai da menene akan dawaki ko jakuna da sauran ire-irensu wannan al'ada ce tawa tawa biki ne irin na suwa godiya ce irin ta suwa ya alama ma wannan bayan akwai ta cikin alkurani ko babu ba ku karantawa ne ka ce an yi maka haihuwa to me ya kamata kai ka gode wa Allah don Allah ana gode wa Allah da sabon Allah ana godiyar Allah da shan giya ana godiyar Allah da kaɗe-kaɗe da wake-wake ana godiyar Allah da kiɗa da banjo da music da sauran ire-iren su kana wato Allah ya yi maka baiwa ya baka da kana cewa bari in yi maka bilcici in ainihin abin nan zage ka ka ce kada ai kaza bari in yi kaza eh zaki ne zaki ne wannan saka ya zama wajibi mu binciki kawuna mu mu binciki mu yaya muke idi yaya muke murna in Allah ya mana baiwar aure ka duba abin da yake faruwa ga aure auratayya yau din a birni irin na Katsina da Kano da Kaduna an yawa yi gari idan aka ce ‘ya'yan gata ko ‘ya'yan mulki za su yi biki to wannan abin ya zama bala'i za a bata mana ‘ya'ya za a bata mana ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata za a tafi watakila ma a yi ta samun haɗari da sauran ire-irensu za a je daji a picnic a haɗu da ‘yan mata da maza samari baligai a cikin daji da sauransu da kaɗe-kaɗe da wake-wake ka haddasa giya da sauran ire wannan abin ana yin shi a cikin ainihin biranen katsina kano sokoto da sauransu waɗannan birane ne na islama abinda muka sani shehu dan fodiyo ya karanta da mu yaya ake bikin aure yaya ake biki yaya ake ainihin suna a tsarin musulunci da sauransu ga sunan a cikin littattafan suna cikin risala suna cikin iziya suna cikin lawali da sani da sauran ire-iren su ba mu da bukatar turawa su kawo mana ba mu da bukatar birthday ba mu da bukatar wakar happy day you you uh, menene da sauran wannan aikin banza ne yahudanci ne shirme ne da sauran ire-iren ba mu da gadas duk shekara sai mun gayyato mutane an yi hafi menen birthday an raba kyaututtuka an bushe kendir an yi wace tsiya an yanka kek an ci da wannan duk yahudanci ne man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum annabi ya ja kunna mu ya ce duk wanda yake koyi da wasu mutane to yana cikin su wannan arnancin da kristancin da kafircin dole ku fitar da shi daga gidajenku dole ku fitar da shi daga unguwanninku dole ku fitar da shi daga garuruwanku matukar kuna son ku saji da Allah lami lafiya da matukar ku kuna awar cewa lalle ku musulmai ne na hakika ku yi musulunci ya ayyu allazina amanu dukhulu fi sulmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan haka Allah ya ce ya ku da imani ku shiga musulunci gaba daya sallar ku musulunci bikin ku musulunci azumin ku musulunci hajji ku musulunci sunan ku musulunci karatun ku musulunci musulunci musulunci otu ku shugabancin ku musulunci siyasar ku musulunci ya ayyuhallazina amanu kunu fi silmi haka Allah ya ce ya kodan da ne imani kira ne in kana da imani za ka ji tsika jikinka za ka kawo hankalinka za ka in saurara da kyau za ka yi kokarin tabbaka abin da aka ce a yi bayan da Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ko da da imani kai namiji ko mace mai mulki ko mai sarauta kiran da kai ake in dai kai mai imani ne matukar baka ji cewa kana san ka ji mai Allah ya ce ai ko mai Allah ya hana bayan da ya ce ya ayyuhal lazina amanu ba ka tambayi imaninka imanin ka yana da rauni ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda ne imani udkhulu fi salmi kafa ku shiga musulunci gaba daya gaba daya ba boda babu ainihin na. ku shiga musulunci gaba daya hatta noman nan da kasuwancin nan da bashin nan da zingina da sauransu duka Allah madaukaki ya bayyana duk ga hanyar musulunci nan wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah sai kada ku rika bin hanyoyin shaytan hanyoyin shaytan a wajen ciniki hanyoyin shaytan a wajen akida hanyoyin shaytan a wajen ibada hanyoyin shaytan a wajen suna hanyoyin shaytan a wajen auratayya hanyoyin har a wajen neman aure akwai ne hanyar shaytan akwai ta Allah mu bi ta Allah mu bar ta shaytan matukar muna son mu je ga Allah subhanahu wataala muna musulmai mu je mu sadu Allah musulmai masu ainihin abin nan kyautata tsammanin mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah sai mun bi wannan umarni umarni ne da hani a cikin aya ainihin guda kafin a kawo su sai da aka kira ya ayyu allazina amanu ya ku waɗanda da imani kun yi imani ko ba ku yi ba to umarni daya udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya to da ka ka binciki rayuwarka da me da me da kake ba musulunci ba ka aje su gefe guda wala tattabi khutuwati shaytan kada ku bi bi hanyoyin shaytan to ka binciki rayuwarka gaba ɗaya da sallar da azumi da zakka da kekida da sauransu menene wanda kake yi wanda ba haka Allah ya ce ba ba haka manzon Allah ya ce ba hanyar shaidan ne ka bar shi ba ai musulunci antifati gaskiya ne <laughs> na hannun dama barakallahu fiik wala tattabi'u khutuwati shaytan ma'ana wala tadghaw wannan wala tattabi'u khutuwati shaytan ta shigo ciki alarma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuka wuce gona da iri kuka ki ku ɗabbaka abin da Allah maɗaukaki ya bada umarni kuka aina ainihin keta dokokin Allah za ku ɗanɗani kuɗarku za ku ainihin girbi abin da kuka shuka za ku haɗu da fishin Allah subhanahu wa ta'ala shine ya ce faya hilla alaikum ghadabi sai fishina ya same ku fishina ya sauka a kanku fishin Allah yana bayyana ta hanyoyi daban-daban amma za mu dakata amma an ya kamata mu kwana a ciki <laughs> a wannan wuri a'a ka karanta wannan gudan ومن يحلل عليه غضبي فقد ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وانت بزنا يتبت اكنشي حقيقة يا هلكا لكن انا سي مشي اتمي واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا الله واني لغفار لمن تاب ba lallai ne mai yawan gafarta zunubai ne kankar zunubai yaka zunubai liman ta ga wanda ya tuba wa amina saliha ya aikata ayyukan kware sun mahada sannan ya shiryu da haka da wannan ainihin aya nake kiran ɗin uwa masu sauraro waɗanda sun bi hanyoyin shaidan waɗanda suna saba yadda shari'a ta ce su bari su tuba za su samu Allah mai gafarta zunubai zunuban kuma yawansu matukar baka bari ka mutu kana yi ba ko da shirka ne ka tuba ka bar shirka Allah subhanahu wataala zai yafe maka dan haka jama'a mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wataala sannan mu ci gaba da ayyukan kwarai sannan mu tabbata mun shiryu bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yardar Allah subhanahu wataala za mu koma kan wannan jibla in Allah madaukaki ya ba mu iko ya kai mu gobe anan ya zama wajibi mu dakata saboda ainihin lokaci yana tafiya amma dai abin da nake jawo ku ba mu sallame ku ba muna da buƙatar ku zauna tukuna ku dan ba mu lokaci yan mintoci kaɗan Allah soya da za mu sallame ku a yi ƙoƙari da Allah a ɗabbaka a yi ɗa'a gwargwadon hali abu na farko abu na farko shine cikin yardar Allah subhanahu wataala da shike da shike za mu shiga darare goma na ƙarshe kuma dararen nan goma na ƙarshe suna da matsayi suna da martaba na taɓa faɗi muku duk wanda yake gani yana da wata bukata gagarima duk wanda yake da kwaɗayi a wurin Allah ya yi ƙoƙari ya amfani da waɗannan dararen nan goma na ƙarshe da yardar Allah bukatar shi za ta biya saboda haka cikin yardar Allah daga cikin ayyukan da muka samu a sunnance wato akwai sallah da ake tashi a dare sallah ta dare na san da dama cikin ku suna yin tarawihi ko kai tarawihi ko kuma ka zo ka ta hajji. za a dai yi kokarin sauke alkur'ani kuma in Allah ya so za a tattalan muku makaranta waɗanda ba za su ba ku wahala ba kuma karatun da in Allah ya so mai karfafa gwiwa karatu mai daɗi kun san duk wanda yake da imani bai da abin da yake da daɗi a wajen sauraro a wurin shi kamar alkur'ani mai girma sannan kada ku ainihin sha'afa wato abubuwan da za a karanta a cikin sallolin nan wa'azi ne tunatarwa ne abubuwan da aka saukar da sabai ne a shekara a 23 suka canza duniya saboda haka ku zama za ku ɗauki wa'azi ne za ku ɗauki darasi ne a yawaita sadaka yin sadaka a cikin wannan wata mai alfama na da alheri kwarai da gaske a yawaita taimako da sauran ainihin ayyukan kwarai a yawaita karatun alkur'ani da addu'o'i muna da bukatar addu'o'inku muna da bukatar in ku kasar mu tana da bukatar addu'o'i kamar yadda kun sani ba sai a ƙara muku bayani ba saboda haka matasa a yi kokari a yi himma a tattali halaliya a ainihin tabbatar da an tattali abinci na halas an tattali tufafi na halaliya a samu wurare tsarkakakku yi kokarin tabbatar da an samu abokanan ibada mutanen kirki mu zama mun raya dararen nan yadda ya kamata da ya dar Allah mu samu rayuwar ainihin abin da kasar mu baki daya Allah ya sa mu dace a na'am wasu yan uwa ne suka rubuto takarda daga Gaman House neman taimakon addu'a akan mutanen nan dubu biyar da aka dakatar daga aiki har yanzu ba ce an kore su ba kuma wata nawa ba albashi don suna neman don Allah ku taimaka musu da addu'a eh? karfe nawa za a fara sallah daya na dare ko na yau a nan masallaci to Allah ya ba mu iko waɗannan yan uwa sun rubuto ne suna neman a taimaka musu da addu'a sannan kuma muna kira ga duk waɗanda abin ya shafa su yi amfani da wannan taimakon su maida su kan aikinsu in sun cancanta in ba su zalunci ba idan maida sun yana bisa ka'ida in maida sun ya dace bai zama cutar da al'umma da ainihin dukiyar talakawa ba su yi amfani da maida su a waɗannan darare goma don neman yardar Allah da kuma neman ainihin sassauci daga Allah subhanahu wa ta'ala ah, kuma ina kira mu rika taimakawa muna son yansu addu'a idan maida sun ne yafi alheri Allah ya sa a maida su idan ba shi fi alheri ba to Allah ya musanya musu abin da ya fi zama alheri saboda ina ta jaddada muku yin aikin gwamnati a Najeriya bauta ne wato ku ainihin dage wajen neman sana'a wallahi ku dage wajen neman sana'a noman nan ya fi sauki akan ka je ka zauna shekara da shekaru kana aikin gwamnati a zo ka yi maka ritaya ka zama gaba ɗaya abin tausayi da kai da iyalanka da yayanka amma ko noma kake matukar matukar ka kyautata ka tsare dokokin Allah za ga Allah yana yana ta baka ci gaba cikin dan Allah da kai da zuriyar ka ku ci ainihin halaliya ku rayu a cikin ku samu rufin asiri haka kasuwancin nan ku duba cikin garuruwan nan namu hannan katsina wa makanikai da ainihin kafintoci da ainihin wato masu gyaran lantarki da masu gyaran famfo da sauransu mafiya yawa ba wato ba daga cikin mu mu muna zaman banza su suna tahowa su zo suna yi ana ganin su a wulakance hari su zama sun bunƙasa sun buɗe manya-manyan kantuna sun ainihin kai ga yin kamfanoni da sauransu muna ta ƙoƙarin neman bashi a wurinsu da sauransu wato da yawa sun zo ne ko ko ba su da shi sadaka ku kuna nan kuna da ainihin sources da za ku iya samun abin nan don Allah ku mai da hankali wajen mai wajen koyon sana'a ku mai da hankali wajen ainihin aikin gona da sauran ire irensu kada ku kwalla faran kullun aikin gwamnati wallahi sun matallahi shawarar da nake bada ga ƴaƴanmu matasanmu da suke karatu su daina tunanin aikin gwamnati su tunanin ya za su yi sana'a da sauransu in kuka koma turai yanzu tunanin aikin kamfani ko gwamnati ya zama wahala ya zama komawa baya Allah ya sa mu dace eh, na na zuwa daga wannan magani jama'a kun gani eh to kun ga wani bandir nan ko eh. kuma daga gani kun ga aikin aikin wannan rigar kawai ya isa kuɗi ku duba ga sunan da yawa an wanke an goge ya ga kuma ga dami guda cikin nan yace ce a raba rabi guda na kwamitin marayu rabi kuma a kaiwa 'yan uwa a jos Allah ya saka musu da alkhairi ah. Allah ya biya musu bukata da shi da iyalansu baki da wani bayan Allah ya okay wani yaro aliyu ya aiko da kuɗi naira ɗari biyu wannan yaro allah ya sa ya zama babban kwarai allah ya azuta ya shirya da shi na ga wasu bayan allah da suka bayan allah rama dubu biyu cewa da allah ya ka o oh, ladan ko to ya kuma kawo allah ya saka musu da alkhairi ga ainihin ne dan karanta da allah na ok akwai wasu matasanmu da allah waɗanda suke masu taimako aka sace musu sabon mashin don Allah muna roƙon a sanya su cikin addu'a Allah maɗaukaki ya bayyana musu ko ya musu canjin da ya fi alheri nan fa ga wani bawan Allah ya aiko alƙur'ani kofi uku yana neman addu'a kuma yaron shi ya bace a sashi addu'a don Allah Allah ya sa yaron ya abin yawa yaro ka ya sunanka to Allah ya maka saka ya Usman Allah ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da Allah ya saka zama mai biyayya ga Allah da iyaye barakallahu fi to wata mata ta aiko da ainihin ko bi uku tana neman addu'a Allah ya saka mata da alkhairi wannan kuma jaka ce cike da kayayyaki wata bayar Allah ta aiko a kai wa ƴan uwa Jos Allah ya saka mata da alheri wannan ma wani bawan Allah ya aiko ko bayar Allah ce eh, a kai Jos wannan kuma wata bayar Allah ta aiko ga tura mai da sauransu marayu Allah ya saka musu da alheri kashi na marayu ne in ko wannan na marayu ne wannan ma barakallah kudi ne wannan kome a jina a kwance wannan magani Allah rahma daga waje waje jan koyi kai barakallah to Allah ya maka albarka ka ce Allah ya saka da alheri ka ji ko barakallah kai kuma kai ne ka kawo wannan ne to Allah ya saka da alheri ala karanta nan ku gani menene rike haka ga wani ba Allah shi ma ku duba ku gani ya cire ya ce don Allah a sanya wa wasu 'yan uwa a Jos. A'a, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menene wannan da Allah? Irin, na abin da duko? Eh. ta ce a bada saboda Allah Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya yi musanya mata da na gidan aljanna sai amin na sanyana sai wata bayar Allah sai ta aiko kuma ga wata bayar Allah ta aiko wa marayu kudi naira dubu daya tana neman taimako Allah ya Allah ya mata sakaya da alheri aha wannan a ce wata bayar Allah ta aiko ita ma tana roƙon ku sanya ta cikin addu'a Allah ka biya mata bukatarta ya Allah ka bi mu sanin bukatarka kai ba barakallahu fik Allah ya albarkaci Allah ya saka da alheri to nan ma ga wasu lissa da takalma da me wasu bayin Allah suka haiko daga sabuwar unguwa suna ainihin so a ainihin kai ga yan uwa wato waɗanda suke plato waɗanda ainihin eh? abuzar kai abuzar ko to ga su da takalma da abin nan wato abuzar islamiyya sun kawo dila-dila ga sunan na kaya Allah ya saka musu da alkhairi ko ga nan ga sabbin kaya na yara sabbin kaya na yara ga ainihin man atamfofi da sauransu duka a kai wa marayu da ainihin abin nan plato ina za ta wani ga shiga ta wani Allah ya saka da alheri ku riga barin yaran nan suna shigowa suna kawa da kansu eh. Allah ya maka albarka ka ji yaro Allah ya saka da alkhairi barakallahu fik Allah ya saka ma da alkhairi kawa hannunka ka tashi to barakallahu Allah ya shiryar da kai ya shiryar da mu shirin addini Allah ya ba ku ilimi mai yawa mai amfani ku riga barin su suna shigowa suna kawowa yana da kyau barai da gaske da fatan za a yi hakuri jiya ma sai da muka yi roƙon a dakata tukunna ko eh. saboda <laughs> so da fatan za mu yi hakuri ainihin abin nan sallami jama'a don aje a ci gaba da shirye-shiryen ainihin buɗe baki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗaukaka ya yi sa kayya da alkhairi barakallah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi <laughs> da ainihin sabbin kaya ne da atafa tilmin atafa insha Allah jama'a jama'a saurara ina so in sake amfani da wannan dama in ainihin yi kira barakallahu jazakumullahu khair barakallahu fi Allah ya saka Allah ya saka da alheri ga wani bawan Allah ya kawo ga wasu su ma sun kawo najos ana addu'a ana kawo sadaka ga sadakokin kuɗi ga qur'ani ga tufafi kai kazunawa Allah ya saka muku da alheri lallai akwai alamar alheri insha Allah hmm. a fatan mu shine mu rika ainihin tunawa muna yin addu'o'i ga su waɗannan 'yan uwa namu da suka shiga halin kakanikai da waɗannan marayu Allah ya taimake su Allah ya fidda su daga cikin wannan matsala Allah ya shirya da su shirin addini sannan kira mu ga ainihin yan uwa ba kawai a ba da tsummo mokara da abinci ga marayu ba mun san irin marayun da suke kusa da mu da suke makwabtan mu da sauransu a rika taimaka musu su samu ilimi domin yaro ya tashi babu ilimi ya girma babu ilimi sai ya zama ainihin asara ga al'umma amma a rika taimaka musu suna samun ilimi suna zuwa koyon tarbiyya a makarantun islamiyya da ilimi na zamani idan mun yi haka wato Allah maɗaukaki zai taimake mu Allah zai mana rahama Allah zai agaza mana Allah zai yaye mana nau'o'in bala'o'i daban-daban ina son in sake jaddadawa a wannan majalisin mai albarka bayan Allah da suka ɗauki nauyin siyar da mutane buɗe baki a masallatan wannan ainihin jiha ya Allah ka san su Allah ka rubanya musu Allah kai musu sakayya ta alkhairi ina faɗa muku ni na san akwai mutumin da ya ɗauki nauyin kai kayan buɗe baki a masallatai yana jin sama da talatin ko arba'in masallatai arba'in da ɗaya ana kullum sai an kai kayan buɗe baki ba kawai kunu ba Hadda kosai kuma wanda kai ma kana iya yin buɗe baki da shi to wannan bawan Allah miliyoyi ya kashe akwai wani shi ma ɗan uwan shi kamar yadda na taɓa ambatan sunayensu Allah ya fi mu sanin sunayensu fatan mu anan a sa su a cikin addu'a kuma mu rika roƙon Allah kuma Allah ya ba ku iko ku rika yin wannan aikin yawa ba kawai ku zuwa ido wasu suna yi kuna mamaki kuna sha'awa ba kuma ku rika yin sha'awa yadda ake a samu nasara kuwa dan kankanin abin da kake da shi kuma tun kana yaro ka fara amfani da shi kana badawa Allah yana kara maka kana kara yawa Allah yana kara maka kana kara badawa da yawa sai ka kai har ka kai gare su kuma ka wuce yin su ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم